ku ta wannan imanin naku mutane ne wanda muka tsinci kanmu a wannan duniya na ƙarshen zamani wanda duk yadda ka so duk yadda ka ki sai ka saba ma Allah ko dai idan ka ga saban Allah ko kunnen ka ji saban Allah ko ba ka so ka ji sai an jiyar da kai saban Allah musamman kullum magana da ake akan wannan kafafe na sada zumunci wannan bai ishe mu ba sai mun zo muna zagin junanmu sai mun zo muna abubuwan da bai dace za ka ga mutum babban mutum mai shekara sama da hamsin hamsin da biyar amma idan ya rasa yadda zai yi ba inda zai so ya zo wannan kafa ya ta kanta makarya kawai saboda baya ra'ayin wane ko baya ra'ayin wacce ko kuma ya zo ya yi ma wancan sharri ko kuma ya je ya ɗauko bidiyon wani wani ya yi magana a kan kaza ya je ya yanke ya datse ya sa son zuciyar shi to mu sani wallahi azim inna rabbaka labil mursal Allah yana nan madakata kuma duk yana jiran abin zai baka mamaki yadda za a ga mutum mai kima mai daraja babban mutum da matansa da 'ya'yansa manya wani ma ya aurar wani yana da jikoki amma ya zo social media ya ta zuba karya. abin da bai gani ba abin da bai ji ba kawai shi ya samu hanyar da zai zo ya amayar da abin da ke zuce shi wala mi taka tsantsan hakkin dan adam ba karamin abu bane hakkin ka tsakaninka da Allah da dama dama idan kai tunda Allah shi mijin rokun bayi ne kai ka saba masa kuma kai zaka je ka same shi ku daidaita wajen roƙonsa da yafiya da ibadoji amma ka zagi wancan ka ce mu wancan mazinaciya ka ce mu wancan mazinaci ka ce mu wancan ya ci kuɗin mutane ka ce mu wancan kai ba ka da aiki sai dai ka fito kai ta ɗaukar ma kanka kaya ka ci da kayan ka ci da zunubin ka mana bawan Allah wallahi wannan abin barnar wannan abin ta fi duk wata barna a social media an wayi gari mutane yanzu sun farraki sun zama wasu iri kamar fari a cikin al'umma social media ta zama masifa nan ne kawai zaka zo ka ci mutuncin dan uwanka ka ci mutuncin yar uwanka Allah ya fi mana mu dai taka tsantsan domin mutuwan nan za a tafi kuma hukunci za a yi